العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ba haka yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masjidi Umar bin al-Khattab wanda yake a Balankutu Gomari a Maiduguri daidai da wannan lokaci da muke kaddamar da littafinmu mai suna suwar min hayati as-sahaba na Dr. Abdurrahman Ra'afat al-rasha alaihi rahmatullah yau kuma darasinmu na talatin da uku ne don a yau mun ce talatin da ɗaya amma talatin da biyu ne mun yi wato kuskure ne yau talatin da uku darasi na wannan littafi wato na tarihi yau shida ga wata na biyar na shekara uku hijiriya wanda ya zo daidai goma ga watan sha biyu na shekara ɗaya meladiya dama mun yi alkawari a wancan sati idan allah ya kawo mu lafiya za mu karanta waɗansu sashe daga cikin rayuwan wani makaraici wato shi ne musulmatul kazzab wanda muka wuce tare da shi a cikin wani tarihi da aka yi gwagwarmaya a cikinta a cikin karatunmu da ya wuce muka ce idan mun zo saboda me yasa aka yake shi me yasa aka yaki musailamatul kazzab akwai tarihinsa wanda malamin sun rubuta saboda ya yi da'awan cewa shi ma annabi ne ya yi musharaka da annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta cewa shi ma an saukar masa ƙur'ani duk da za mu ji a cikin karatunmu na insha Allah idan lokaci bai yi halinsa ba na farko wani ne shi musulmatul kazzab malamai sun yi sabani fismihi a cikin sunansa faƙalu sun ce musulama bin habib al-hanafi waɗansu suka ce wannan shi ne sunansa musulama bin habib al-hanafi al-kazzab waɗansu ma suka ce musulama bin samama bin kasir bin habib al-hanafi kuma a ba su mama, ana ce masa su mama ma wakila waɗansu ma suna ce abu harun waɗansu suna ce sunansa yamama ga sunan da suna wato daban-daban da ana kiransa amma abin da aka yi shahara ko kuma aka fi shi wato shahara da shi shine musaina musul kazzab yamama garinsa ne wurin su malam suka ce wulida wa nasha a fil yamama garin da ake ce masa yamama a wurin ne aka haife shi ya rayuwa a wurin fil ya musamma al yawm bil wata karya da ake kiransa yanzu a aljabila biwadi hanifa fi Najib. Eh, akwai wani tudu da ake ce masa wato wadi hanifa a najid najid kuma mantika ala tariqil iraq mantika ala tariqil iraq wata gari ne wanda yake a hanyar iraki a kasar ainihin wato larabawa abin da yake kusa da ainihin makka shi musailama tarihi ya nuna kana kasiran mutum ne gajere mutum ne gajere shadidu sufra irin nau'in kalansa kuma kaman ka a ce ba ja ba ne an gane mutum ne irin kaman yolo-yolo haka an gane ba fari ba ne ba jan mutum ba ne wato kaman wato ainihin kalansa za ka ce irin waɗansu mutane da wato ana ce musu madras madras a indiya to kalan jikinsa kaman haka ne kuma ba shi da ainihin hanci mai kyau hancinsa wanda yake janninniya dama irin wannan mutum ba kyau ne gare su ba an gane ba kyau ne gare su ba wa kana akbaru min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ya girmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu kattakahana dama shi can wato kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to tun kafin wannan din ma shi boka ne ya koyi ainihin sana'an boka bokanci wa tanabba bil yamama ya kirawo kansa da annabi wato annabi wa wajara lahu atba'an sai samu mabiya kabala nuzulil wahyi kafin ma aiwa mazan Allah wahayi ya samu mabiya waɗanda suka yarda da kalamansa an gane wa anna ahla makka kanu ala ilmin bi risalatihi wannan da'awa da ya cewa shi ma an ba shi sako ɗin mutanen maka suna da wannan masaniya akan wannan maganansa sannan kuma shi musailama ko kuma musilama kana ibn mi'a wa hamsina sana eh mutum ne ya kai shekaru dari da hamsin ya rayu a bayan kasa shekara dari da hamsin shi na kucila fil mama. yayin da aka kashe shi yana da shekaru daidai har dari da hamsin da 'yan kai wa kana Musilima, Musilima ya kasance kabla iddi'aihi annabuwa kafin yayi da'awun annabci ya tajawwal fi turqat ya kasance yana yawo yana shiga lungu lungu ya tufi fil aswaqi sai shiga cikin kasuwanni yana zagayawa allati kanat baina dawri al-arabi wal ajami wanda yake na larabawa da kuma na ajamawan duk yana shiga yana ba an gane yaltamisu ta'allum al-hiyal yana yana so ya samu ilimi na ainihin wato damfara ilimi da zai jawo mutane akan wannan abin da yake da'awa a kai yana shiga yana bin bokaye yaya ake yi ake har wayansu abubuwa yana bi yana shiga lungu-lungu saboda ya koyi wayan na ababe واحتيالات أصحاب wa والنجوم والخط ومذاهب الكهان والسحرة ويتابع أخبار المتنبئين shi bincikensa ina ake koyan abin da ake cewa ilmi na taurarai da kuma irin na rubutu da irin na ainihin wato wani abu idan ka tofawa wani mutum mutum zai samu firgita ko kuma zai samu wani wato eh, nasuwa da sauransu haka da yake bi yana ainihin bibiyan annabawa da suka wuce yaya tafiyansu da me ake abin nan duk wato yana neman ya samu hanya da zai jawo mutane zuwa kan shi to lokacin da ya yi ilani cewa shi shi ma annabi ne wato shekara 632 meladiya a wannan lokacin zahaba musailama ma adadin min qaumihi sai tafi musayyama ya tafi tare da mutanensa waɗanda su mutanen musulmai ne min bani hanifa allazina kajimu ila madina waɗanda suka taho zuwa madina yubayi'una annabi saboda su zo su je su yi wa annabi baya ta shi ma ya bi su baya al musulmuna min bani hanifa Rasulallah sallallahu alaihi wasallam to mutanensa na kabilansa sai suka yi mubaya ga manzon sallallahu alaihi wasallam lakin musulama shi musulama kuma lam yubaya ma'ahu bai yi mubaya tare da su ba bal kala sai abin da ya fada yace uridu an yusharika ni muhammadun ma'ahu fi nubuwa yace shi fa yana so manzon Allah ya hada shi tare da annabcinsa ya hada shi su zama su biyu an gane shi bai yi mu baya tare da waɗannan mutanen ba da ya ce shi fa yana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada shi tare da shi su yi annabcin nan kama ashraka Musa Akahu Haruna kama yadda annabi Musa ya hada dan uwansa Harun shi mai ya samu annabci suka yi annabci tare da shi to shi ma yana so ya zama haka sai manzon Allah da ya je shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sai ya ce wallahi ya musailama ya ce da ni ya ce da za ka tambaye ni in baka wani abu in baka ya ce ko da wannan sinke inda ta bangaren annabci ba zan iya in baka ko da kadan ba ai ni ma ba ni ne nayi wa kaina wannan ainihin annabcin ba ya fita bai yi mubaya'a a wannan lokacin ba ya tafi sai koma zuwa garinsa wa akbara sai ba da labari ko kuma sun ba da labari wurin sashin mutanensa sai suka ci annan muhammadin kad shirku hufin nubuwa ma'ahu sai suka ci ayi manzan Allah zai hada shi tare da shi sai annabcin nan sai sake tura wa manzan Allah wato wasika yana cewa a cikin min musailama ya ce rasulillahi ila muhammadin rasulillahi ka dan Allah Ya ce wannan wasika daga wurin musailama manzan Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah ka ji dan Allah ala inni utitul amra ma'aka ni fa ni ma an bani wannan al'amari tare da kai falaka nisful ardi rabin kasa gare ka wali nisfu rabin rabin gare ka rabin kuma tawa ce Walakin na quraishan qaumun yadhlimun amma mutanen qurayshawa mutane ne azzalimai ba za su yarda da wannan ba sai manzon Allah ya mayar masa wasika yake cewa a cikin min muhammadin rasulillahi ila musilamatul kazzab yace daga wurin manzon Allah muhammad rasulillahi zuwa ga musilama raici. ya ce assalamu alamani taba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya karbi ya bi shari'a amma ba'an ya ce bayan haka innal arda lillahi kasa na Allah ne yurisu hamin ya sha'o zai gadar da wannan kasa ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqina amma karshe ga masu takawa zai kasance ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai wato Zuharar shuja'u at-tamima fi sharki najid a sai ga a ainihin tamima wani wanda yake jarumi shi ma ya bayyana shi wannan mutumi sai tunkari ya yi niyan cewa zai je shi ma ya yaki na yamama ma je shi har tare da ainihin rundunansa min bani tamim faƙar Allahun fema ta kuluhu sai aka ce masa shi wannan mutumin alaikun bil yamama ta kuje yamama fa ina hagazotun farama a yamama za a yi babban ainihin gwabzawa na yaki. shi yasa kuje a wannan lokaci wa ina alima mutilama bi zalika sai musailama da ya ji wannan wanda yake da babban rundana zai zo ta wurin yamama arada alaiha sai nuna masa cewa ya bijiro masa an tanzamma ilaihi sai ya zo ya hade da shi fi muhajihatil musulmina saboda su tunkari musulmai sai ya nemi wannan kuma ya yi wayo wata zawajen musulama bin habib min sija bin kilharis sai a wannan lokaci ya aure wato habib bin sija bin kilharis saboda ya samu kari ta bangarensu sai suka haɗe da suka ga ya aure a can sai suka hada سودا مسيلمة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حار أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة وأولا لو كنت بايا وفاة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كما يدى مكة أنت أتكين واتو labari na wannan sahabi da ya yaki dalilinsa aka samu nasara bara bin malik dan uwan Anas bin Malik to sayyidina Abubakar a lokacin sa ne da wurin nan Larabawa mutanen wurin su ainihin kasashe banda Makka da Madina da Ta'ifa sauran su kasashe na larabawa da suka yi imani suka bi manzan Allah bayan wafatin manzan Allah suka yi rita suka koma zuwa ga ainihin addininsu na da a wannan lokacin sai na abubakar ya nada runduna daidai har goma sha ɗaya ya ce za ku je ku yaƙi duk waɗanda suka yi rinda ko da a yakin in za su koma su musulunta to a yaƙe su su koma musulunta in ba su musulunta ba to ku yaƙe su sun da sun yi rinda ku kashe su a wannan lokacin aka samu wannan yaƙi na gazul al-yamama da muka karanta shi aka yi tsakanin musulmai da ainihin wato kafirai to sai na abubakar ya tura aka yi wannan yaki tare da wato waɗannan kafirai a shi ne musailama hawala musailama al musailama yayi muhawala an yansija min khiyalihi hilmarin a cikin wannan tunaninsa wanda yake guruguwan tunani wanda yake mara ainihin wato wanda yake mai rauni ko kuma mara lafiya daga cikin kokkolwansa yana so ya fitar da ainihin ƙur'anin irin ƙur'ani wanda yake yuzahi bihil ƙur'anul karim wanda yake kamanceceniyan ƙur'ani yana so ya fitar malaman tarihi suke cewa annahu iltaka bi amr bin al-as a farkon al'amarin sama suka gamu da amr bin al-as qabla islamihi kafin amr bin al-as ya musulunta fa sa'alahu musilama sai musilama sul kaza biya tambaye shi maza unzila ala sahibikum fi hadha al-hayy a kwanakin nan me aka saukarwa sahibinku fa qala lahu amr mul'af sai ce masa laqad unzila alaihi suratun wajiza ai Allah ya saukar masa wata gajeriyar sura takaitaccen sura kuma baliga eh suran kuma baliga ce fakala sai musailima yake cewa mahiya menene wannan sura kala sai amr bin as ya ce unzila alaihi Allah ya saukar masa wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai karanta masa wannan yace wannan sura an saukar masa qala fa fakkara musaila musa sai musaila musul kazzab yayi tunani yayi tafakkuri kadan sun marafa ara sai daga kansa Faƙala sai ce wa laqad unzila alayya ha aini ma an saukar mai irin sa ai lahu amur. Amur ibn al-as sai ce masa wa ma huwa menene wannan sura da aka saukar maka sai ce masa ga suran ka ji shi ya ce ya wabaru ya wabaru inna ma an anti udnani wa sadru wa sa'iruki fil ma hakrun naqrun ثم قال كيف ترى يا عمرو da ya karanta sai ya ce ya kaga wannan sura ne ya ce ya kaga wannan sura <laughs> abin ka kai zaka karanta kuma ka sake ka tambayi mutum da ka karanta masa ka ce ya ya ga wannan sura ya yi masa ko bai yi masa ba sai wannan lokaci ta ke bin as sai ce masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka da takzib yace wallahi kai ka sani cewa na san cewa kai maka rici ne na sani kai kuma ka san da haka lokacin fa amur bin azza kan shi ma bai musulunta ba amma yake masa kai ma ka san cewa ni din nan na san cewa kai maka rici ne kai ma ka san da haka to kaga irin wannan shine surori da yake riya cewa an saukar masa kaji da Allah ya waburu ya waburu inna ma anki udunani wa sadru wa wasa'iriki wasa'iriki filma ko kuma wasa'iriki hakurun nakurun surorin da yawa ne wanda yake an saukar masa waburudin wato wani dabba ne wanda yake mai kunnuwa manya-manya ko kuma kace zomo an gane kaga yana da manya-manyan kunnuwa yace ke zomo ke zomo ai ke in ba kunnuwa ba ba wani abu babba a gare a gare ki an gane ga kunnuwa wa sadur ga kuma kana da ainihin kirji wa sa'iruki hakrun nakur ai sauran raguwan ki kafafuwa ne ba wani abu mai soka ma to wannan yace wannan shine suran da soka masa sai ce ya ka gani wannan sura ya burge ka sai ce wallahi kai ka san cewa karya kake yi ni ma na san da haka kai ka san da haka yace masa daga cikin surori da yace an saukar masa akwai suratul fil sai ce alfil wa ma adraka mal fil له ظلوم طويل إن min من خلق ربنا الجليل الفيل وما أدرك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل وأن شيء سورة الفيل ده أنت وكرمسة الفيل وما أدرك ما الفيل dan Allah ka duba alfil wa ma adraka mal wani malami magabata yace kai ma aji ka filu ga ce kaumika yace me me ya kai har ya kure ka wato ya mantar da kai ga luga na mutanenka harshen mutanenka baka sani ba yace Allah madaukakin sarki abubuwa da yake cewa wato yake rantsewa ko kuma irin kaman alqari'a malqari'a wa ma malqari'a kaga wannan ababe wadannan la tarahu aluyun idanuwa ba sa ganin su alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa amma kace alfilu wa ma'adraka wal bidu ka san wato giwa me ya sanar da kai giwa ai giwa kan kowa ya sani abin da kana ganin sa kana iya taba shi kana ganin sa kana gashi nan eh kowa ya san da fil sai da bayyana kowa ya san da ainihin giwa yadda Allah ya halicce shi gashi nan mutum yana ganin sa yana tafiya babban halitta ne daga cikin dabbobi wanda Allah ya halicce su yana da ainihin hanci wanda yake doguwa yana da gajeren usiya kaga wannan kowa ya san da shi to Allah baya wannan ai Allah duk abin da yake irin alkari'a malkari'a alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa duk wadannan ababe la tarahu aluyun idanuwa baya ganin su wanda mutum ba zai iya baka actually abin da Allah yake nibi da wannan ba an gane sananin abin ya kai shi sa Allah madaukake sarki ya irin waɗannan abubuwa ko kuma rantsuwa da yake yi an gane amma shi da yazo sai ce alfil wa ma adraka man fi eh lahu zulumun tawil eh zulum wato irin wani sokan nama da yake fitowa a jikin dabba shi ake kira masa zulum yana da wato ainihin wani soka na nama da Allah ya halicci a sa dogaye ya ce inna zalika min khalqi rabbina aljalil ai wannan daga cikin halittun Allah ne madaukakin sarki an gane sai ce wa ma alfilu wa ma adraka mal filu yace lahu zanabun wa bilun yana da usiya wanda yake mai kauri wa khurtumun tawilun yana da hanci wanda yake dogowa ai giwa kam ko ko baka wasa masa ba ya san da wannan gani Allah madaukaki sarki in ya so ya buga ya ba da misalin wani halitta to ka zauna ka gani abin da Allah yake nufi din idan ka zauna ka yi tunani da wannan dabba to dabin yake da sauran dabbobi afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at mutum ya duba al'ibil ibl kadai wanda Allah madaukakin sarki ya so mu dube shi mu ganshi wani irin halitta ne Allah ya masa ka duba rakumi ka dube shi idan ka karanta tarihinsa wallahi malamai sun wallafa littafi da sunan wato sunan wannan halitta na Allah afala yanzura ila al-ibli kayfa khuliqat rakumi yanzu haka akwai babban littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya mallakar mun shi a can ina ji shekaru goma sha wani abu da yake na je egypt lokacin na siye shi zogolol najjar shi wato doktor zogolol najjar shi ya wallafa wannan lissafi akan rakumi ne kadai halittansa da ayoyi da allah ya magana a kansa da me allah yake nufi da mu dube shi in ka zo na ka gani da bin yake da sauran dabbobi kafafuwansa kadai ka duba da mai yake da sauran kafafuwa na dabbobi tafiyansa ka duba abinci da yake ci da ruwa da yake sha da kuma yanayin bakinsa da mai yake da sauran dabbobi idan ka duba bakin rakumi a sage yake saboda na jira yake cewa abin da ya sa allah ya saga shi ya san da kayansa saboda shi yawanci inda yake yawo inda yake raye wurinsa shi sahara ne shi yasa laraba suna ce masa safinatu sahara an gane safinatu sahara wurin da yake yawo ba irin ciyawu da sauran dabbobi suke amfani da shi yawanci abincinsa itatuwa ne wanda yake da kaya da sauransu in yana ci ko da akwai kaya in akwai bukatar zai zai iya ya ci shi ba tare da kaya yake sokan ainihin labbansa ba yana ci kaya yana fita irin inda Allah ya tage din kayan yana fita suna cin amfani Allah ya halice shi haka sannan kuma Allah da ikon shi yadda yake gudu daban da sauran dabbobi in yana guduwa sa duk suna aiki yana da 4W a jikinsa ai mota ma akwai 4W ai to shi ma yana da wannan shi yasa yashi ko kuma ainihin kasa da yake yawo din ba zai iya rike shi ba baka taba kaga rakumi a sahara ya kefe. an gane ya kasa fitowa ya tafi ba da kyan ne ka samu saboda shi kafafuwansa ko da ɗayan ya kife ma sai ɗayan ya taimaka duk suna da w ko w sai su tafi ba tare da ya rike shi ba sannan kuma Allah da ikon shi Allah yana nuna masa abin da yake mutanen yana yana wato ganin su mutane mu mutanen mun girbe shi yake Allah ya nuna yake nuna masa shi yasa ko yaro karami zai iya yi ai control din ainihin rakumi saboda halittar da Allah ya yi wa sa daban da irin na sauran dabbobi yana ga yaro karami ma ya girme shi kamar duniya yake ganin sa kuma Allah da ikon shi wuri mai nisa Allah yana jawo masa ya nuna masa kaman ba ba, nisa kaman nan da ainihin dama turdun nan kaman iya shi kaman bai wuce kilomita biyar ba haka Allah yake jawo mata yake nuna mata shi yasa baya gajiya in yana tafiya baya gajiya kuma duk wani kora da ake yi ba ruwansa zai nemi abincinsa ya ci ya yayi yawonsa ba tare da ya cutar da idanuwansa ba saboda a idanuwansa akwai wani glass da Allah ya halice shi idan an fara irin kura ko iska sai wannan glass din wannan glass din sai ya zo ya rufe wato idanuwansa yana dubawa amma baya cutar da irinsa bayan da koran ya lafa iskan ya lafa sai wannan glass din ya tafi Allah yana tare shi saboda shi inda Allah ya so ya rayu din in ba wannan yanayin ba ba zai rayu ba shi yasa Allah ya halice shi haka shi yasa ana ce masa sabirin tusara sai ka gani kuma ya zo ya sha ruwa wanda zai kai shi har wato kusan sati ko sati biyu ko bai samu ruwa ba saboda yanayin wurin da yake yawo babu ruwa a wurin to shi yasa duk lokacin da rakumi ya samu ruwa ya sha to baya bukatan ya sake ya sha ruwa zai kai har kusan sati ko sati da sama to shi yasa fadin Allah a fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kadai idan mutum yana dubawa abubuwa da zai gani a cikin ainihin halitta da Allah yayi wa shi wannan wato dabban karakumi wallahi abu ne wanda yake na wato wa'azi to ire-ire wayannan akwai su da yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci wato kuda ya ambaci ainihin tsoro duk waɗannan idan ka zo na ka gani da kuma annamal wallahi za in ka karanta yadda Allah madaukakin sarki yake ainihin rayar da waɗannan halittunsa wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamaki ai Allah madaukakin sarki yi buga misali a cikin Qur'ani da waɗannan abubuwa da muka muka ambace su dabbobin nan amma bai buga misali da ainihin shi wannan da musailamatul kazab yace an saukar masa suratul fil ya buga misali da ainihin wato abin Allah bai buga misali ba karka duba halittar ainihin wato giwa dakhma haka karka ganshi akwai abubuwa da mutane suke rainawa shine Allah madaukaki sarki ya ce bari ya buga musu misali ya gajiyar da su an gane lokacin da Allah madaukaki sarki ya buga misali da dabbobi sai su kafare suke cewa yaya Allah zai buga misali da waɗannan halittu waɗanda suke hakira hakir kaga tsoro wanda yanzu in ya zo na yin ka buge shi haka kenan ya tafi sai suka ce yaya Allah zai buga misali sai Allah yake inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan amma fawqaha Allah madaukaki sarki <clears throat> baya bari ya buga misali akan halittu an gane wanda ya kai tsoro sama da shi ko kuma kasa da shi wurin malami suka ce shi tsoron da kanshi an gane tsoron da kanshi shi ma abun wa'azi ne an gane abin kada ita Allah madaukakin sarki ne da ya buga misali da sauro ma tan fa ma ha? wani su suka je ma ha din shi ma wani halitta ne daban akan ainihin tsoro yake raye rayuwarsa akan tsoro ne duk tsoro lokacin da ya zo ya akwai wani halitta wanda Allah ya halicci shi shi baya tafiya shi kadai tare da tsoron ne yake yawo a saman a kan tsoron yake zaune yake raye idanuwa baya ganinsa ma ga haɗin shine wannan dabba ake nufi bayan da aka samu wato mitar elektoroni sai aka gane ana binciken tsoron sai aka ci ah, a a cewa ma ga haɗin akwai wani halitta akwai wani kwari wanda shi ma Allah yana halittarsa yana raye yana rayuwansa tare da tsoron shine malami zaka ce wa huwa sababu halakihi shi wannan zai zama shine sababin mutuwan sama shi tsoron da kanshi shine zai zama sababin mutuwan mutuwansa shi wannan halittar nan wanda yake karami ne sosai wanda ido ma baya ganin sa ai tsoron ido zai yana iya ganin sa amma shi wancan din saboda kankantansa mutum ma ba zai ganin sa ba sai an samu wato mijhar ila tsoron shine microscope in an sa sai ya nuna maka cewa a saman tsoro akwai wani halitta wanda Allah yana ya halice shi dama sanurihim ayatina fil afaqi Allah madaukaki sarki ya yi alkawari za mu nuna musu ayoyinmu sanurihim ba lokaci guda bane yau da gobe ne yau da gobe iktishafat za a ainihin wato samu ilimi na bayyanar da abubuwa zai yi wato bude abubuwa da yawa wanda da can ba a iya ganin su yau da gobe sai abin da Allah ya faɗa din yake tabbatuwa sai mutane su gaskanta lalle Allah madaukakin sarki Qur'ani da ya saukar din gaskiya ne wa fi anfusihim har kawunan su Allah yake za mu buga misali yau da gobe za su zo su gane ayoyinmu ba samar da muke tamfirin da muke dangwalawa za a ba mu fasfo duk inda za ka tafi za ka yi dogaro da wannan an gane to wannan allah madaukaki sarki da can ya yi magana ya bari bala kadirina ala an nusawiya banana hu malamai suka ce ba kamar ake nufi tamfirin din ake nufi da can idan an zo sai a ce ya su sai mutum kan ya su sai ya wuce to a sha abin da ake nufi din Allah zai wato zai halicci mutum bayan da mutum ya zama kashi bayan da an tayar da mutane to Allah zai tayar da mutum zai mayar masa duk halittunsa kai hatta ba kama da za a gane mutum a duniya nashi da naka na kowa daban-daban ne to shi din ma za a yi a mayar masa ba tare da na wani za a mayar masa ba nashi duk mu da muke zaune a nan wannan tamfadin na namu kowa daban-daban ne ko in biyu sun fita a cike guda to kowannen su daban ne ba wani wanda a duniyan nan yawan halittu da Allah ya ba wani wanda zai zo ya zama daidai da naka kowa nashi ne kuma ranar tashin kiyama Allah zai tayar da kowa da nashi ba zai canja wa na kowa na wani mutum ba kaga wayannan duka daga baya aka samu iktishafat aka zo aka samu aka gane cewa a sha abin da Allah yake nufi wannan fa shi ne fa to abubuwa wurin na ababe duk Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin Qur'ani in ba Qur'ani ba ba yadda ka samu irin waɗannan ilimin muka wallahi sai Qur'ani ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama ai wani hude. wani hude. sai aka nuna masa cewa ga can annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na karshe sai yace in dai annabi ne zan je in yi masa tambayoyi wanda la ya'lamuhu illa nabiyyu wannan tambaya in ba annabi ba ba wani wanda zai bada ansansa zan je tambaye shi ya je yace masa kai kana riya cewa kai annabi ne yace eh yace to da me Allah zai yi halitta wato da menene Allah zai halici mutum sai manzon Allah ya ce daga ruwa daga ruwan maniyi Allah zai halici mutum sai ce to shin maniyi na mutum namijin ne ko kuma mace ne Allah zai halici wato mutum sai ce min kullum yake dukkanin su sai Allah ya dauke ya hada tukunna sai ya halitta sai manzon Allah ya ce maza ai mutum da kana ganin sa mani na mutum namiji din shi Allah madaukake sarki sai halacci al'azmu kasusuwa an gane kasusuwa da irin jujuyoyi waye abubuwa da yake da kauri yake da tauri da mani na namiji Allah zai halice su amma irin su laham irin su kise irin su nama kan nama a jikin mutum to irin waɗannan ababe da ba su da kauri to maniyina na mace na matan ne Allah zai yi halitta sai karanta masa wannan sai ce lalle wallahi kai annabi ne yake wannan abin in ba annabi ba wanda zai ba da labarin to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi da mu'jiza babba babban mu'jiza na Allah madaukakin sarki a wannan zamanin manzon Allah Qur'ani nan kadai wallahi sai mutum ya gaji har ya bari ya tafi bai gane wani abubuwa ba wani kuma ya zo ya yi bincikensa duk ilmi da Allah madaukakin sarki ya bashi ya sha wahala ya gama ya tafi har yanzu bai kare ba abubuwa yana fitowa har inda muna rayu a duniya na abubuwa da zai kara bayyana dalilin Qur'ani wallahi har yanzu ko da ko da ba mu sani ba ko da kwatansa har yanzu ba mu gane ba to shi yasa Qur'anin nan Allah madaukakin sarki ya wato gajiyar da mutanen farko mutanen yanzu ma inda har Qur'ani ne insha Allah za su gaji an gane ba wani littafi da zaka hada shi da Qur'ani shi yasa wato qur'ani na Allah ya wanzu shine wani yake cewa wato qur'ani na Allah ya wanzu qur'ani na musailama ya tafi an gane to shi musailamatul kazzab Allah madaukakin sarki dama manzan Allah ya yi mafarki cewa akwai wadanda za su riya cewa su annabi ne za su fita a gaban musulmatul kazzab da aswadul anasi ne su sun bayyana sun wuce ne su sun bayyana sun wuce da anasi shi mai in karatu ya kawo kansa za mu yi bayani akan akan tafiyarsa da kuma abubuwa da ya faru a zamaninsa to shi yasa musulmatul kazzab wannan shine abin da ya ce an saukar masa da kuma akwai suratul difda suratu difta sura na kwado yake cewa ya difta ya difta ubin ta difta ayin niki ma ta nikin nisuki tilma wa nisuki fitin lalma'a tukajirina wala shariba tamna'ina wannan sura na kwado <laughs> sura na kwado ya ke kwado 'yar kwaɗi biyu ki yi kukanki a cikin ruwa su ki filma rabinki yana cikin ruwa ai wani su ki fitin rabinki kuma yana cikin laka lalma a tukajirina ai ke ɗin nan ba yadda za ki gurbata ruwan eh, ya ce wala shari ba tamna ina masu sha ma ba za ka hana su ba ai wannan shine tsoron kwado <laughs> akwai kuma tsora na waina tsoron waina yace wal mubazzirati zar'an wal hasidati hazdan wal zariyati kamhan wal tahinati tahnan wal ajinati ajnan wal khabizati khabzan wal saridati sardan wal laqimati laqman yace wannan shi sura sura ne na suran waina wato shirme ne zalla a cikin abubuwa da ya kawo malamai suka ce rakaka da yake a cikin wayan nan ma kadai sun yi ta mutane shi yasa bai samu karbuwa ba mutane da yawa ba su san da wannan ba ba su san da wannan ba kwata kwata in ba dai saboda mutane su gane cewa qur'anin mu daban yake da sauran qur'ani ainihin wato qur'anin mu da qur'anin musailama musailama ga irin wato ayoyi da an ce ko kuma surori da an saukar masa da yi kariya kuma mu gane cewa wato qur'anin nan Allah madaukake sarki ya bashi wani mu'jiza wanda za ka yi a kai tilawansa in kana tilawansa ko da mutum ba musulma in ya ji wallai zai shiga cikinsa hatta suna kuka turawan ba su taba jin qur'ani ba a sa musu iyakis a kunne sai a ce musu ku saurari wannan sai ku ba mu labari an sa musu karatun suna saurar karatun wallahi sai ka gani suna hawaye yana shiga jikin mutum ana tilawansa wannan mujiza ne na qur'ani ba wani littafi wanda zaka yi tilawa kamar qur'ani والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا wannan kana karanta kana jin nasuwa da dadi a jikinka amma ka duba wal mubazzirati zar'an wal hafidati hasdan wal zariyati qamhan والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا ككما خبزا والطاردات سردا واللاقمات لكما kai wannan kaga ba za ka iya kai tilawarsa irin na Qur'ani ka ji dadin sa jikinka ba ka duba kuma wannan sura na kwadi ya difda'u bintu difda'ain nisqi ma tanqin nisfuki fil ونصفك في الدين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين <laughs> شنين ظل والله يا cikin قرار to Allah ya saba dace bari mu takaita saboda abubuwan suna da yawa sati mai zuwa yi mu zo sai mu karasa abin da muka fare shi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana in wa musulmai abin da ya sa ba mu sake fassara karatun nan da harshen kanuri ba saboda ba littafin mu ba ne littafin mu mun zo dukkanin su za mu fassara su qur'ani abin nan littafin harshen kanuri da kuma harshen hausa duk za mu fassara amma irin wurin su abubuwa ne wanda za mu so mu yi bayani a wajen littafin mu ba sai mun fassara ba a sheta mutane su yi hakuri da wannan kuma qur'ani insha Allah sati mai zuwa in mun zo in mun gama wancan za mu karanta abin da muka fari shi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana akwai bukatunmu da kuma sauran bukatu na yan musulmai Allah ya biya mana bukatunmu duka mu akwai wadanda ba su da lafiya akwai wadanda ba su da lafiya wadanda suke zuwa nan muna sallah tare akwai wanda ya kare daga cikin yaranmu shi ma an rike shi asibiti shi ma za mu sa shi addu'a da kuma bayin nayi da kuma badawai duk waɗannan suna zuwa karatu amma saboda wannan rashin lafiya ba su zo ba Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu lafiya dukkan mu waɗanda suke a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suna gida ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke yawo ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare mana imani mu Allah ya kara mana imani mu Allah ya kamana zaman lafiya da kunci hankali duk waɗanda suna cikin kuci Allah ya fitar su musamman ma waɗanda aka yi garkuwa da su daga cikin ƴan uwanmu da aka yi garkuwa da su akwai wani wanda yake zuwa sallah muna tare a sunan shi yana ji bazanna ne wani fari mai gemu haka ina ji har yanzu ba mu ji an sake shi ba ya kai kuma kusan sati uku zuwa gudu yana hannun waɗannan wato masu garkuwa da mutane mijin malama jimai to shi ma musashi addu'a Allah ya kubutar da su Allah ya dawo da su gidansu lafiya Allah ya sare su dukkan da suke da sauran mutane mu da suka yi garkuwa da su ka in yi sallah الله يتعب ذاته وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنك نستغفرك ونتوب إليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم قضي حوائجنا حوائج من وصولنا بالدوال من وصينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث عزتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله من كيد الكائدين حسبنا الله من مكر الماكرين حسبنا الله من سحر الساحرين حسبنا الله من حسر الحاسدين ومن كنت حسبه فقد كفيت حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد أفضل صلاة وأتم كلام وأكمله على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين